radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kur haka da fatan kuma an wuni lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan namu koyi harshen Farsanci sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa bayansa kuma akwai shirin nan na amsoshin akida wanda zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ku amma kafin hakan sai an fara da shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masaurare Assalamu alaikum. yau lahadi 27 ga watan nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da biyu ga watan jama'a ula na shekara 1444 hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru 1902 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 shekaru 103 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 27 ga watan nuwamban shekara ta 1919 bayan yakin duniya na daya aka sake rarraba kan iyakokin kasashen nahiyar turai da asiya waɗanda suka sha kai a yakin wanda hakan ya zo ne a wata yarjejeniya wadda aka rataba hannu a kanta a birnin paris na kasar faransa a ranar 27 ga watan nuwamban shekara ta tara kasashen da abin ya shafa dai sun hada dalolin usmaniya austria da kuma hungary dalar usmaniya kuwa turawan sun rarraba ta zuwa kasashe shida wato kasar turkiya ta yanzu iraki syria labanan jordan da kuma palestino inda wasu so aka sanya su karkashin ikon kasashen ingila da faransa kai tsaye a yayin da kuma wasu karkashin ikon majalisar ƙasashen duniya a lokacin ne turawan ingila suka kafa isra'ila a cikin kasar palestino masu saurari kun san cewa shekaru 62 da suka gabata rana irin ta yau Aitullah Hashim madaras Gazbini fitaccen malamin ilimin addini ya rasu a kasar Iran an haife shi a shekara ta 1270 hijira kamariya a kusa da birnin Qazvin a yammacin kasar Iran kuma ya koyi ilimin fiƙihu da ka'idoji na falsafa a wannan gari daga nan ne kuma Gazbini ya tafi makarantar Hausa ta Isfahan sannan ya tafi mashad na tsawon shekaru shida ya yi korwa a wannan gari na tsawon shekaru kusan arba'in kuma ya horar da fitattun malamai jagoran juyin juhalin musulunci na iran ayatollah said alhamna'i ya kasance ɗaya daga cikin almajiransa wanda suka ɗauki karatu na addini a gabansa a fannonin ilimi daban-daban wanda kuma ya kasance yana bayyana shi da cewa babban malami ne mai tsoron allah da gudun duniya wanda allah ya albarkaci duniyar musulmi da iliminsa ya rubuce rubuce masu tarin yawa bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci musamman bangaren fikihu da usul kamar da kuma ya rubuce rubuce a bangaren ilimin falsafa masu saurari assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu sojojin ruwa na kasar iran sun gudanar da wani babban baji koli na kayayyakin yaƙi da iran da kera an samu asarar rayuka a yunkurin juyin mulki da bai nasara ba a tsibirin sao tome a najeriya kuwa gobe za a maido da zirga-zirgar jiragen kasa tsakanin abuja da kaduna tun bayan harin da aka kai akan hanyar a cikin watan maris inda ya gabata yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya halarci wani babban baje koli na sabbin kayayyakin yaƙi wanda sojin ruwan kasar iran din suka gudanar a yau a yankin hormuzgan wanda ke kudancin kasar ta iran a wannan baje koli dai an nuna wasu daga cikin sabbin kayayyakin yaƙi wanda ma'aikatar tsaron kasar iran din ta kera da suka hada da makamai masu lizami waɗanda za a iya harba su a cikin sararin samaniya daga karkashin teku wanda akan yi amfani da jiragen ruwa masu tafiya ƙarƙashin ruwa wato submarines wajen harba irin waɗannan makamai baya ga kuma an nuna wasu sabbin na'urori na rada wadanda ake amfani da su domin tantance abubuwa da suke tafiya a cikin sararin samaniya musamman akan doron teku baya ga kuma shugaba ibrahim da isi na kasar iran din ya gabatar da jawabinsa a wajen wannan baje koli wanda ya samu halartar jami'an gwamnati da kuma manyan hafsoshin sojin kasar ta iran da ma baki daga wasu kasashen ketare inda bene cewa kasar iran har kullum a shirye take domin ta haɗa ƙarfi da ƙarfe tare da ƙasashe makwabta musamman domin tabbatar da tsaro a yankin gabas ta tsakiya shugaba ibrahim isi ya ce samun tsaro da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ba zai taɓa yiwuwa ba har sai lokacin da al'ummomin yankin suka haɗa kansu kuma suka yi aiki tare a wannan bangare da kuma bayyana cewa iran ɗan ashirya take domin yin aiki tare da dukkanin ƙasashe da suke yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da cewa sun yi aiki wajen samar da tsaro da kuma bayar da kariya ga al'ummomin su. hukumomi a tsibirin sao tome sun ce an samu mutuwar mutane hudu a yankurin jin mulki wanda bai nasara ba wanda aka yi a tsibirin a ranar juma'ar ta gabata kamfanin dallancin labaran aap ya ba da rahoton cewa sojoji sun ce sun dakile yankurin juyin mulkin a tsibirin da ake magana da harshen portugal da ake kallonsa a matsayin abin buga misali ta fuskacin demokuraɗiyya wasu mutane hudu waɗanda suka hada da tsohon shugaban majalisar dokokin ƙasar mai barin gado delphine neves sun yi yunkurin kai hari a hedikwatar sojoji a cikin dare a cewar firaministan kasar patrice toromoba ya ce neves na ɗaya daga cikin mutane waɗanda aka kama sakamakon zargin su da hannu a yunkurin juyin mulkin ta jama'a masu harkar a sha'afa labaran suna zumku ne daga hausa radio tehran gwamnatin taron najeriya ta sanar da cewa a gobe litinin ne za a kaddamar da aikin dawo da zirga-zirgar jiragen ƙasa a tsakanin abuja zuwa kaduna kakakin hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta nigeria nrc yakubu muhammad ne ya tabbatar da hakan ga manema labarai a ranar ji asabar inda ya bayyana cewa gabanin dauda sufurin a ranar litinin hukumar za ta fitar da cikakkun bayanai ga jama'a a yau lahadi idan za a iya tunawa dai a kwanakin bayan dai ministan sufuri na jiragen kasa a tarayyar najeriya ma'azu jaji sambo yi sanar cewa kafin karshen watan nuwamban shekara ta 2022 za a dawo da zirga-zirga ta sufurin jiragen kasa a tsakanin abuja zuwa kaduna wanda ya shafe watanni takwas bayan dakatar da shi sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai akan jirgin kasa da yake dauke da fasinja da kuma sace wani adadi daga cikin su mutane biyar ne dai suka rasa rayukansu ciki har da wani kanal na soji a jamhuriyar demokuraɗiyar congo wani hari da wasu 'yan bindiga su kai a wani gari wanda yake gabashin kasar an ji ƙara harbe-harbe a jiya asabar an ji ƙara harbe-harbe a jiya asabar a wata muhimmiyar kasuwa da ke arewacin lardin kebu ta arewa a cewar shaidu mazauna yankin a ranar juma'a zuwa jiya asabar yan kungiya masu fafirkar kare kai da aka fi sani da mai mai sun kai hari gidan wani kwamandan sojoji kamar da kuma kwamandan 'yan sanda polon goma ya shida wa kamfanin dalancin labaran aap daga birnin wani laftanar kanar da wani soji sun rasa rayukansu a wani hari sojojin kasar dai sun yi nasarar kashe wasu daga cikin maharan yanda kanal mowa beki magajin garin bitumba ya tabbatar da cewa wasu sojojin biyu sun jikata ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To gai da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kai dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar da suka wuka na nahiyar Afirka tare da yin dubi akan su da kuma bayyana mahangan masana a wasu lokutan. Shirin yau da Allah ne zai dubi ne akan zaman da aka gudanar a birnin Luwanda na kasar Angola. domin cin sulhu da daidaito a tsakanin gwamnatin congo da kuma 'yan tawayen m23 wanda aka cimma matsaya ta tsagaita wuta a tsakanin bangarorin biyu tare da ya samu halartar shugabanni daga wasu kasashen gabacin nahiyar afirka wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan da suka shafi wasu kasashen nahiyar gudunar lokaci ba muhali da fatan masu za a biyo musamman hankali domin jin cikakken shirin. can wannan mako ne dai aka cimma wata yarjejeniya ta tsagaita wuta a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda ta fara aiki daga bakin karfe 6 na yammacin juma'ar ta gabata agogon congo an cimma wannan yarjejeniya ne dai yayin wani taron da gudanar a birnin luwanda na kasar angola kamar da ministan harkokin wajen kasar sanar shugaba felix kedi da kuma ministan harkokin wajen kasar rwanda su ne suka hadu domin tattauna hanyoyin kawo karshen rikicin wanda ya auku a baya-bayan nan a gabacin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo banda yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimmawa a watan yuli ta ci tara kamar yadda kuma taron ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin yankin bangaren kuma sun amince akan bukatar janyewar 'yan tawayen m23 a yankunan da suka rike ba tare da wani bata lokaci ba a cewar ministan harkokin wajen kasar ta angola shugaba jawo leranko na kasar ta angola shine kungiyar tare afirka ta nada a matsayin mai shiga tsakani a rikicin wanda aka kwashe tsawon shekaru talatin ana fama da shi a gabashin congo an gudanar da sabon taron kole a kasar angola ne domin tattauna hanyar da za a daƙile fadace-fadacen da aka yi ta yi a gabashin congo ba tare da halartar shugaban ƙasar rwanda da kuma wakilan 'yan tawaye ba wanda ci gaban wannan rikici da aka samu a cikin sauri ya haifar da tashin hankali a tsakanin kasashen biyu maimakon haka shugaban kasar wanda paul kagame ya tura ministan harkokin wajen kasarsa zuwa luwanda babban birnin kasar angola sannan kuma shugabannin kasashen congo da angola da burundi sun bi sahun tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta wajen sabunta yunkurin samar da zaman lafiya sai dai kungiyar 'yan tawan m23 ba ta nuna alamar za ta ja da baya ba amma kuma ta fitar da wata sanarwa in ta zargi sojin kwangon da kame fararen hula 'yan kabilar tutse a wani abin da ta kira shirye-shiryen yin kisan kiyashi a kan 'ya'yan wannan kabila kakakin kungiyar lawrence koneka ya sanar da cewa an gawa 'yan kabilar tutse na kasar ta congo da su taro a wasu wurare ko kuma ɗauki tsauraran matakai a kansu konika kaɗai bai bayar da shaidar da za ta iya tabbatar da ikirarin nasa ba ya kuma ƙara da cewa ƙungiyar ta m23 ta tabbatar da cewa tun da farko ta ƙudiri a naira tattaunawa kai tsaye tare da gwamnatin congo domin wurin rikicin da ake fama da shi a cikin lumana amma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ana kashe gungun 'yan ƙasar congo saboda batu na kabilanci kawai yanzu dai babu wani karin haske daga rundunar sojin kasar ta congo akan zargin da wannan kungiya ta m23 ta yi sai dai kakakin gwamnatin kasar ta congo ya sake yin kakkosar suka ga 'yan tawayen akan kin shiga tattaunawa ta sulhu patrick mowa ya ce rwanda ita ce kakakin kungiyar ta m23 wani kuma rwanda ta musanta irin wannan zargi kungiyar m23 ta taro tsene shekaru goma da suka gabata a lokacin da mayakanta suka kwace goma wanda kuma shine babban birnin gabashin congo mai iyaka da kasar rwanda bayan yarjejeniyar zaman lafiya yawancin mayakanta sun haɗe a cikin sojojin kasar sannan kuma ta sake bayyana a watan nuwamban bara cikin shekara ta 2021 tana mai cewa gwamnati bata cika alkawalan da ta ɗauka ba tsawon shekaru goma a watan yuni ƙungiyar ta kwace babban birnin bungana a kusa da iyakar ƙasar da uganda a rikicin babanan nan dai ƙungiyar ta sake dawowa da ƙarfinta inda har ta kwace wasu yankuna da suke kan iyakokin ƙasashen biyu na congo da rwanda wanda kuma kongon ta zargi ƙasar rwanda kai tsaye da hannu wajen marawa ƙungiyar m23 baya ta hanyar basu makamai da kuma mafaka. amma dai a halin yanzu cimma wannan yarjejeniya ta ta buɗe wuta a tsakanin bangarorin biyu na sojojin gwamnatin congo da kuma mayakan yan 23 zai taimaka wajen samun mafita da kuma sulhu a cewar bangarorin guda biyu to sai kuma wani batun na daban wanda ya shafi zaman da shugabannin kasashen afirka suka gudanar a birnin yamai na kasar jamhuriyar nijar domin bunƙasa masana'antu na kasashen afirka inda shugabannin nahiyar suka yi taro a birnin yamai a jamhuriyar nijar suka bayyana wajibcin ganin rabanya irin kwazon da ake domin binkasa masana'antu a fadin nahiyar afirka mahalarta taron na birnin yamai dai sun hada da shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma paul kagame na rwanda sai kuma shugaban kasar zimbabwe emerson mangagwa an kuma keɓance taron ne domin lalubo hanyoyi na mayar da nahiyar afirka ta zama mai masana'antu sannan kuma a fuskanci kwarowar hamada har ila yau mahalarta wannan taro na birnin yamai a jamhuriyar nijar sun yi kira ga bangarori waɗanda ba na gwamnati ba da shiga cikin fagage na ayyukan gona kiwon lafiya da kuma ilimi domin bunƙasa waɗannan bangarori hakanan kuma a fagagen makamashi da muhimman cibiyoyi na ƙasa an ware kowace rana ta 20 ga watan nuwamba a matsayin ranar masana'antu ta afirka a bisa ƙididdiga nahiyar afirka ce dai koma baya wajen ci gaban masana'antu a duniya To a kasar Ghana ma a cikin wannan mako an gudanar da wani taron ne shi ma na shugabannin kasashen yammacin nahiyar Afirka amma a kan batun tsaro na yankin tekun Gini. Kasashen yammacin Afirka dai sun yi wata ganawa ne tun a ranar talata da ta gabata da takwarunsa na turai a kasar ta gana a wani yunkuri na sake karfafa kawance wanda ke tsakaninsu a kokarin dakile barazanar kai hare-hare na ta'addanci a yankuna waɗanda ba saba ganin makamantan waɗannan hare-hare ba duk da yake dai babu wata sabuwar sanarwa dukkanin abubuwan da aka ambata a wajen taron dai jaddadawa ne amma kuma dukkanin ɓangaren sun amince da tsaurara matakai na tsaro domin daƙile barazanar ayyuka na mayaka masu ikirar jihadi a kasashen da suke yankin tekun gini kasashen yankin tekun gini dai sun hada da ghana benin togo da kuma ivory coast wanda suke ganin karo barazanar hare-hare na mayaka masu ikirar jihadi waɗanda suke tsallako iyaka ta arewaci daga kasashen nijar da kuma burkina faso taron na birnin akara yana zuwa ne dai a daidai lokacin da kasashe na yankin tekun gini ke ci gaba da janye dakarunsu waɗanda suke aikin wanzar da zaman lafiya a ƙasar mali biyo bayan cancanjan da aka samu a ƙasar ta mali shugaban ƙasar ghana nana kofo ado ya ce karo matsalar tsaro a yankin sahel shine ke kokarin jefa ilahirin yankin na yammacin afirka a cikin matsalar tsaro da kuma hare-hare na ta'addanci shugabannin kasashe daga ilahirin kasashe na yankin tekun gini da takwarorinsu na burkina faso da jamhuriyar nijar ne suka halarci taron na kasar ghana bai ga wakilin kungiyar bunƙasa harkokin tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka wato ecowas da kuma wakilan kasashen burtaniya da faransa da kuma kungiyar tarayyar turai to jama'a masu wari ganin cewa lokacin da muke da shi da ya riga da suke mu dole nan za mu ja lazzamin shirin namun na wani lokaci sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu ɗauke da wani jigon to amma kafin lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan mu koyi harshen Farsanci wanda sabon shiri ne da ya fara zuwa muku daga nan Radio Hausa BOH. Mu koyi harshen farisanci. Bismillahirrahmanirrahim. Darasi na biyu na koyon harshen Farisanci daga Radiyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Jama'a masu rare Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na koyon harshen Farisanci. Idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata mun bayyana cewa za mu yi amfani da hanyar tattaunawa ne a cikin harshen Farisanci wajen gudanar da shirin namu. Da farko dai za mu yi muku bayanin waɗanda za su yi wannan tattaunawa su ne Ramin da Muhammadu, waɗanda dukkaninsu ɗaliban jami'ar Tehran ne. Ramin dai ba Iraniye ne, kuma yana karanta tarihi ne a wannan jami'a ta Tehran, yayin da shi kuma Muhammadu ɗan ƙasar Masar ne take karatu a wannan jami'a inda yake karanta harshen Farisanci da adabinsa. Banda Muhammadu da Ramin suka kammala darussan su na yau bayan sallar zuhur, sai suka tafi babban ɗakin cin abincin jami'a suka samu wuri suka zauna a gefen teburin cin abinci daga nan ne abotaka tsakaninsu ta fara kuma daga nan shirin namu na koyon harshen farisanci ya fara sai ku biyo mu amma kafin jin yadda aka yi har suka zama abokan juna sai an fara sauraron wasu kalmomi sai a saurare su da kyau domin a rubuta su. سلام سلام علیکم آقا معلم شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی دن کسر ایران کجایی؟ کی اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونا اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی انجمه خدا نگهدار الله یکی To bayan da aka saurari waɗannan kalmomi tare da fassarar su, yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da Ramin a cikin ɗakin cin abincin jami'a. سلام آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To da aka saurari tattaunawar Muhammadu tare da Ramin yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta. Salam aga. Salamu alaikum malam. Salam. Wa alaikum salam. شما خارجی هستید؟ کی ان قصر وجه نه؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستید؟ نه نی دن قصر مصر نه کی به ایرانیه نه؟ بله من ایرانی هستم نه نی به ایرانیه نه اسم شما چیست؟ یا یا سوننکا اسم من رامین است اسم شما چیست؟ نی سونانا رامین کی کما یا سوننکا اسم من محمد است. سونانا محمد نه. Muhammadu da Ramin sun yi magana ta wani ɗan lokaci. Bayan da suka kammala cin abincinsu, sai suka yi bankwana da juna suka fita daga ɗakin cin abinci sai muhammadu ya ce ma ramin خدا yi ramin. رامین خدا نگهدار To yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin tare da fassararta. خدا حافظ yi ramin. sai an jima Malam Ramin. خدا نگهدار Allah ya kiyaye. To yanzu kuma sai a ƙara sauraron kalmomin da aka koya a cikin wannan tattaunawa ta Muhammadu da Ramin. Salam. Salamu alaikum. Aga. Malam. شما کی هستید ککی خارجی دن کسر وجی ایرانی لن کسر ایران کجایی کی دن اینانی من نی هستم نکی بله نعم اسم سونه اسم شما سوننکا چیست؟ مننه محمد محمدو رامین رامین اسم من رامین است سونانا رامین نه خدا حافظ سی خدا نگهدار الله یکی To yanzu kuma za mu ƙara jin wannan tattaunawa tsakanin Muhammadu da Ramin. سلام آقا سلام شما خارجی هستی؟ بله من مصری هستم شما ایرانی هستی؟ بله من ایرانی هستم اسم شما چیست؟ اسم من رامین است اسم شما چیست؟ اسم من محمد است To jama'a masu saurare wannan shine ƙarshen darasi na biyu na koyon harshen Farisanci da aka saurara. Da fatan an ji daɗin shirin kuma an koyi wani abu daga cikin tattaunawar Muhammadu da Ramin. Sai idan Allah ya kai mu saduwa ta gaba kafin lokacin a madadin Muhammadu da Hajifur wanda shine haɗa shirin a ni Abdullahi Salo Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. To la shirin mu koyi harshen farsanci kenan to yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da stan rastan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana da rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da magana dangane da hudubar gadir da kuma yadda wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a fili suka bayyana wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su amince da zaɓin da Allah ya yi masu na shugabannin al'ummar musulmi a bayansa ba daga ciki mun ambaci yadda Allah ta'ala ya halaka Nu'man dan Haritha wanda ya yi jur'a ga Allah ta'ala da manzansa sallallahu alaihi wa sallam ya kuma roƙi Allah ta'ala ya halaka shi idan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa gaskiya ne sannan Allah ta'ala kuma ya ansa addu'arsa ya kuma halaka shi nan take kafin ya isa wajen raƙuminsa har ila mun ji yadda wasu sahaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rubuta wani abu wanda idan musulmi sun yi riko da shi ba za su bata ba har abada wanda kuma ya nuna sun san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai rubuta sai suka ce ai alkur'ani ya ishe mu wato ba ma son halifofinka daga danginka a wata aya alkur'ani Allah ta'ala yana cewa shin idan ya mutu ko aka kashe shi za ku juya daga ku to duk wanda ya juya daga dugadugansa to ba zai cutar da Allah da komai ba kuma da sannu Allah zai saka wa'anda suke godewa cikin suratu al-imran aya ta 144 wannan ayar ta sauka ne a yakin uhudu amma kuma ma'anarta na nan har duniya ta naɗe don idan wasu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ki biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wafatinsa dangane da halifofinsa daga cikin danginsa to ba su cutar da Allah ba sai dai sun cutar da kawo kansu wa'annan wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ta'ala ya zaba wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga danginsa Allah ta'ala ya yi nufin ɗaukaka addininsa da su ne don haka duk wanda ya ƙi bin su ba su ne za su yi asara ba wanda zai asara ita ce al'umman da kuma wa'anda suka ƙi bin su kamar sauran anabawa ne a lokacin da mutanensu suka kafirce masu su annabawansu ba su yi asara ba al'ummunsu ne da suka ƙibinsu suka yi asara don haka a nan ma wa'anda suka ƙi bin wasiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa a bayansa su suka yi asara don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya rasu a hannu Ali da Abi Talib alaihi salam kamar yadda ruwayoyi masu inganci suka ambata kafin rasuwansa ya gadarwa ali da abi talib salam ilimi da yake bukata na shiratar da al'umma a bayansa a wani hadisin an karbo daga ali da abi talib salam yana cewa manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da shi babin ilimi dubu kowanne yana bude masa wasu kofofin ilimi dubu wato kofofin ilimi miliyan guda kenan ya buɗa masa jim kaɗan kafin rasuwansa sannan bayan rasuwansa ali da abi talib alaihissalam shine ya yi masa wanka ya sanya masa likafaninsa wanda shine kayan da ya yi aikin hajjin bankwana da su wato ihraminsa sannan ya nuna wa sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda za su yi masa sallah wasu malaman tarihi sun bayyana cewa sahabbai wanda suke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin suna shiga ɗakin mutum goma goma suna masa sallah babu limami sai dai Ali Abi Talib alaihi salam ne da kansa yake zaune kusa da gawarsa yana faɗa masu abin da za su faɗa a sallar da suke masa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu a ranar 18 ga watan safar shekara ta 11 hijira kamariya kuma an sa shi a kabari a ranar laraba da ta biyo wato da dare wato kwanaki uku da rasuwarsa kenan sai dai a daidai lokacin da aliyu da abi talib alaihi salam da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke bakin cikin wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke kuma shirin yi masa jana'iza wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutanen ansar sun taru a wani wurin taron su na jahiliya tare da shugabansu sa'ad bin ubada suna son zaben wanda zai gaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaba wanda duk da cewa sun yi wa Ali da Abi Talib alaihi salam bai'a a ranar Gadir abin da yasa kuma suka yi haka shine su fahimci cewa wasu sahabai daga cikin muhajirun sun sha alwashin cewa ba za su kale iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su jagoranci al'ummar musulmi bayan wafatinsa ba kamar yadda ya yi wasiya da su a hudubar gadir da kuma sauran wurare. To masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio ta radio musulunci ne muku fata alheri ina neman shiga cikin wannan shiri da ne muna karshen mako inda da yan uwa da abokan arziki wanda suke cikin wannan tafiya ta radio ta da dukkan masu saurare ina muku hasan barka ina ma fata alheri ina gaida zaka ina gaida tsoho mai albarka wanda yake a nan babban birnin Yamai ina gaida amantari Tari wanda yake a nan babban birnin Yamai ina gaida alkasun Liman wanda yake a Agadas ina gaida amantari ina muku fata alheri duka wanda suke cibiya da wanga mutanen Agadas da mutanen Zandar da mutanen Maradi ina muku fata alheri musamman ga duka wanda suke cikin waga tafiya ina muku fata alheri sunana Iliya Hamidin mutanen kogon Buza wanda ina nan cikin birnin Kogobce ina cikin birnin Buza yau a halin da muke ciki na muku fata alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa musulmi ina muku fatan alheri daga na ku samari Haruna Idris dan Nijar jihar Zandar mazaunin kasar Libya nan Turkoliya. Ina gaida yan uwa da abokan arziki kowa da kowa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo Iran. Ina magana da Habu Shagali wanda ke kira a Shele jihar Zandar a magaram kenan. yana gaira sunan shi maɗatai lawala dan madan tudun aguwa hassan barka shugaban shirin namu mai jirgi tudun aguwa umar dan madan iri kore abdullamana da dukkan kowa da kowa wanda suke sauraron mu dukkan gaisuwa da fata alkhairi zuwa gare su daga habu shagali a shel sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar muna gode ma radio iran kamar yadda ta saba bamu da dama mu gaida yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka shine mai watsawan ga shiri ɗari bisa ɗari ina mashi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasim da ke agadas in na dawo da magarma ina gaida abokin na sabu usabiola ina gaida lawali mai salula ina gaida president mamallawan abdu bakwai na aji daidai nazari ina mashi fatan alkhairi ina gaida abokin na shine mushe alimaman karimu maman buniya awashe ina gaida shi usaini sitar kasuwar kwalliya ina gaida shi muji soja mai adaidaita sau ina mashi fatan fatan alkhairi gaba ki ɗayan ku ɗan rediyo iran da masu sauraron ku ina ma kowa da kowa fatan alkhairi mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum rediyo dh ta haram musulunci sunana shugaba iliya kanti da shayi garkin daura muna ƙarshen mako zan uwa da amannin arziki ta farko dai ina gada eh, muhammad dan bare bari wanda yake niyame ba zan manta da isu madatte sunusu madatte akwai akwai chef zakar police wanda yake safe kwamfe ta zandar ba zan manta da ya'o police wanda yake zandar akwai eh, chef degar mamman shehu wanda yake ramfon hawa juju da magaran ba zan manta da kanina musa mai wata a nan ramfon hawa juju da magaran akwai alkasim eh, agades alkasim leburo wanda yake mata mai akwai ya sonitar wanda yake garin mata mai shugaba ahmad dumbarin gamba wanda yake nan magarya ba zan manta da ya danno azare ba akwai zane da alifeti fa wanda yake akwai alifeti wanda yake nan ga an kwalliya da magaran usaini sitar wanda yake ga an kwalliya da toro wanda yake nan da magaran kowa ne masa fatan alkhairi na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da salamu alaikum wa rahmatullah boh hausa mai magana abubakar muhammad aljabbari al'agarasi wanda yake nan a garin agaras a jamhuriyar nijar yana so a bani dama in yi gaishe-gaishe na karshen mako da ake yi ina ina gaishe da mai gida na abubakar dj a nan kasuwar tal ina gaishe da shana ina gaishe da talakan kampala ina gaishe da metri isiya ina gaida musa ina gaida sala ina gaida aminu na yar malam ina gaishe da ila baban taura ina gaishe da ladan ina gaishe da fesal ina gaishe da haruna ina gaishe da mustapha a nan bayan ikwal obutara ina gaishe da kb mai ambuwa ina gaishe da mtb karasa da mai shadda da lawali mai gyaran salula da abdu mai gyaran salula Abdullahi da Salisu Tsaro da Hamma da Alhaji Ibrahim da su Alhaji Maniru duk muna mika sakon gaisuwan mu zuwa ga kowa da kowa da su muƙaddam Malam Jamilu a garin Niyame su Malam Hussein shugaban matasan kafi da su muƙaddam Malam Abdulkadir a tashi lafiya BOH Hausa muna yi muku fatan alhairi. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iraq da magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram jamhuriyar nijar alhamdulillah da yake muna karshen mako ne za mu yi amfani da wannan damar mu da yan uwa da amannan arziki da farko dai na gaida mai gabatar da shirin nan wato malam hassan barka akwai hassan alhaji umar da magaram akwai leturo da magaram akwai munji soja da magaram akwai rabu mai aski da magaram akwai yakubu mai aski ba da raka akwai ibrahim haruna mai anguwa gidawa akwai nazifi ibrahim galmanu shagari akwai hada'u mai kwamfuta mai Adama akwai alkasim baba liman akwai alkasim a gadez akwai sito a gadez akwai lawan alhaji abbale a gadez akwai Ilyas brezi a madadin shi ina gaida yan kulabar a yanzu ci gaba ɗaya da take a gadez akwai mamman lawan akwai isaka mai wankin mota akwai bebe mai alƙurƙura akwai ali mai alƙurƙura akwai alhaji sani pawo mai sai da karo dukkan su wanda suke nan a kasuwar taransa da magaram a ƙarshe ina gaida elbus mai sai da goro a kasuwar kwalliya da ke da magaram. Assalamu alaikum yau jamhuriyar madadin jitairan a farko dai suna na ID sarki kore a jihar da a mai rame farko zan gaida shugaba hassan barka akwai muhammad dan bare bari shugaba na fada mazajen daga akwai abdul lumana akwai abubakar jan kadir dj alisto yawa a tashi laya biyu ya hausa mai magana idi kore daga jihar da a mai rame tuwarak assalamu alaikum radio irin da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar ku ba ni dama in mika sakon gaisuwa da zumunci zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su sanusi madattai isa madattai da ya Yakubu mai aski ba da raka da abdurrahman abdu kibiya da usman kasim Kirungim da usaini gawon kwalliya duka a jihar damagaram sai wari malam bare bire zuwa dan niyyar mazaunan kasar libya isa dan niyar gambia da adams tartar kasar chadi gwani lawan algamadan ibrahim dan fulani yayari da murtala da basi kaga dama duka su a najeriya a jihar Agadez kuma ina gaida bukari roga roga alkasim suleiman ilyasu Kulabra ayin zici ga karshe ina gaida Hassan Barka mai gabatar da wannan shiri da sauran ma'aikatan radio Iran. Ni ne Mamman Biniya ya a washe ku tashi lafiya. assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas dangance da karshen mako da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu ina gaida sanushi madattai kuma madattai dozman takasimo to kabiru sula usman yakuba mai aski ba daraka nazifi ibrahim ruga malam shagari ina gaida rabilu sarkin aiki na kasa halawa alhaji abani shi tayar ilyas prezi mai muku magana alkasun babu liman ahar daga aga da salamu alaikum. To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci saƙonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. To yanzu kuma za mu kai ga shirin muna karshe shirin amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصورو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da amsoshi na aƙida a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci amsoshi dangane da tambayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana mu kuma mu nutsa mu nema muka amsa domin mu bujiro da ita to har yanzu dai muna nan a cikin ba da amsa ne dangane da tambayar da wani dan uwa yayi akan al'amura na raja'a cewa a yan shi'a akidar su ta ginu ne akan cewa bayan mutuwa akwai waɗansu mutane da Allah zai dawo da su cikin duniyan nan kuma daga ɓangarori biyu wato ɓangaren mutane muminai salihai za a tada wasu akwai kuma waɗanda za a tayar da su daga ɓangaren mushirikai kafirai to mun yi duk wasu bayanai dangane da mukaddima na wannan al'amari har kuma muka shiga cikin kawo dalilai na ayoyin alkur'ani na tabbatar da wannan raja'a ɗin ashirin da ya gabata mun bujo da aya daga ainihin ayan alkur'ani inda allah subhanahu ta'ala ya bayani dangane da wasu mutane daga cikin bani isra'ila waɗannan mutane allah ta'ala ya nuna cewa lallai ga yadda yake al'amuransa bayan ya yi musu wani abu nawa cewa mutu ku mutu allah ya ce sun ma'ahyahum sannan kuma ya tayar da su wannan da mutuwarsu da sake tayar da su duk a cikin duniya abin ya faru wannan abu ne wanda yake a fili a cikin suratul bakara kuma wannan ba komai yake nuna ba illa raja'a din ba raja'a ba wani abu ne illa dawowa bayan an mutu a dawo a cikin duniyan nan akwai kuma wata aya din ma wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير to wannan aya wannan aya wadda ita ma tana cikin suratul bakara ubangiji subhanahu ta'ala me yake nuna mana a dunkule abin da allah yake nusar da mu dangane da wannan aya shine idan muka ce za mu tarjama ainihin ayoyin zuwa hausa allah cewa yi aukan lazi marra ala ko kuma wani ko kuma kwatankwacin wani wanda ya shige wata alƙarya wahiya khawiyatun ala urushiha wannan alƙaryar da ta kasance gaba ɗaya a rigije a ruguje take wato gininta da mutanenta da duk gaba ɗaya wannan alƙarya ɗin babu wani abu wanda yake rayuwa kenan duk sun kasance ala urushiha eh, ya khawiyatun ala urushiha abu ya zama ya kasance babu shi ya duddige ya zama irin matalasha gaba ɗaya babu wani abu na alama ana rayuwa a ciki to me faru shi wannan da ya shige din Allah ya ce sai ya ba mu labari ya sai kala sai shi wannan mutumin ya ce a anna yuhi hadhihi Allahu da mauta yaya ta yaya Allah zai raya wannan alƙarya din bayan mutuwan duk mutanen ta ga su duk gaba ɗaya kowa ya mutu to yana yin wannan maganan Allah sai ce fa amatahu Allahu mi'ata amin ubangiji sai ya kashe shi shi wannan mai magana din shekara ɗari summa sahu. sannan ya tayar da shi to wannan shi mahallin shahidin ya kashe shi shekara ɗari yana cikin ƙasa matacce Allah ya ce summa ba'athahu sannan ya tayar da shi wannan fa shine raja'a din in an yi zancen raja'a ikhwanuna ba wani abu ake nufi da raja'a ba illa wannan abin da Allah ta'ala ya yi bayani ta tahullahu Allah ya kashe shi mi'atu amin shekara ɗari me ya faru sun ba'athahu sannan ya tayar da shi wannan tayar da shi ba ranar kiyama abin ya faru ba a'a a cikin wannan duniya a wannan gurin da aka Allah ya kashe shi a wannan kuma ya sake dawo da shi shine faraja'a din shine raja'a din in an yi zancen raja'a dawowa bayan mutuwa fa shine fa ake nufi to Allah ta'ala da ya tayar da shi me yace qala sai Allah yake cewa kam labista kai da ka mutu yanzu yaya ka kasance wato shekaru nawa kai a cikin wannan mutuwa ala sai yake cewa labistu yauman au ba a ai ni ban ma kasance na a cikin wannan yanayi ba illa rana guda ko kuma ma wuni ko kuma wuni wato in muka dubi cewa mutum ya ce yauman au ba'da yawm duk shekara ɗarin da Allah ya ce aka shi ganin yake kamar eh, wuni guda ne ko kuma ma wani bangare na wuni ne ba wuni guda ko kuma wani bangare na wuni ne Allah ya kashe shi haka yake gani kala sai ubangiji yake cewa bal abun ba haka bane labista mi'atu amin ka kasance ne shekara ɗari a cikin wannan yanayi na mutuwa ɗinka sai Allah yake cewa da shi fanzur ila ta'amika to yanzu dama da ya taho shi wannan bawan Allah a tare da shi akwai jakinsa da yake kai akwai dan tanadin guzurin abincinsa duk waɗannan abincin nasa da jakin nasa duk su ma sun kasance a cikin wani hali to amma sai Allah yake cewa to ka kalli kai ka yi fanzur ila ta'amika yi duba zuwa ga abincinka wa sharabika da abin shanka da ka kasance tare da shi lam ya ta sannan a cikin wannan shekara ɗarin da kai a mace to su ga su nan ba su kasance su lalace ba yana nan yadda yake yanzu kai kamar ruwa ko kuma abinci ka sa shi ko da ku a firji ma ka sa shi a cikin wannan yanayin na wannan zamanin menene zai faru karkari ya maka sati daya za ka je a fara bashi bashi in ma an sa a firij kenan in ba sa a firij ba dama yan awanni ma za ka je a fara lalace to shiga shi mi'atu amin shekara ɗari ga abincinsa ga abin shansa Allah ya ce lam ya sanna. ba abin da ya same shi bai riɓe ba bai lalace ba ba wani firij kuma haka Allah yake so haka kuma Allah ya ga dama haka kuma Allah ya hukunta sai Allah ya ce kuma wanzur ila himarika ka kuma yi duba zuwa ga jakinka shi ma shi da jakin shi ma ya mutu dama ya duddike ga shi nan shi ma kasusuwa ne kurum shi ma ya kuma gani cewa lallai abin da Allah ya faɗa gaskiya ne shekara ɗarin ne tun daga jakin zama a rududduge yake a ɓalɓalce shi nan sai a kur sai yake cewa wani na alaka ayatan linnas domin mu kasance mun sanya ka ka zama aya ga mutane wanzur ilal izami ka kuma dubi shi wannan kasusuwan nan na jakin nan naka kai shizu ha ta yadda za mu harhaɗa wannan ainihin kasusuwan na jakin nan naka sun na su halahma sannan mu kasance mun rufe wannan kasusuwan da nama ne a gabansa ya gani wannan kashi ya taso ya haɗe da wannan wannan kashin kafa ya hato da wannan na hannu ya haɗe da wannan kirji kasusuwan kirji su haɗe da nan sai ya gani yana kallo kuma Allah yana yin wannan abu sannan kuma Allah ta'ala ya sanya nama ya rufe jakin gaba daya ya rufe kashin jakin gaba daya sai ga jaki ya tashi yana yana kallon mai mai shi ma ta bayyana lahu yayin da abin ya bayyana gare shi ga abin da ya faru hakikatan to me yake cewa shi wannan bawan Allah kala sai ya ce a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir lallai na samu ilimin cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi mai iko ne akan komai to wannan ne magana da shi a suke faɗa in an ce waɗansu sun mutu ko shekara dubu suka yi Allah zai dawo da su duniya za a yi raja'a to shine cewa annallaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai saboda haka me na shakku a ciki menene na cewa yan shi'a suna da wani akida wai za a yi raja'a har ake wani maganganu can da can da can to wanda ma bai yi imani da raja'a ba to tabbas ya sani ko bai sani ba yana so ya karyata alkur'ani ne to gashi dai gashi wannan abin da ya faru ga Allah ta'ala ya hakaito mana abin da ya faru menene wannan mutum shekara ɗari ya mutu sannan Allah ya dawo da shi duniya ya zo ya rayu kuma a je ci gaba da rayuwarsa a cikin duniya din sai daga baya kuma ajalinsa ya zo ya mutu daga baya wanda shine uzairu annabi uzairu ne fa shi ma an ce annabi ne fa uzairu ne wannan fa ba wani abu ba wai wani mutum ne wanda yake eh, eh, ba kusanci ma yake da shi ga Allah ta'ala ba uzairu annabi ne amma ga gashi Allah ta'ala ya hake mana ya hakaito mana al'amarinsa to waɗannan duk suna daga cikin dalilai da aka kafa dangane da al'amura na ainihin tayarwa ko kuma raji'a din nan to insha Allah saboda lokaci zamu tsaya anan in Allah da ashirin mu na gaba za mu ci gaba da kawo dalilai daga cikin alkur'ani domin tabbatar da wannan al'amari na raji'a wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To ina ga kuma da hakan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman Abdullahi Salihu Usman zina da karanta mana labaran duniyar. A nan ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.